A yau Talata ne shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan zai kawo ziyarar yakin neman zaɓe a jihar Niger a ci gaba da fafutukar da yake na ganin 'yan Najeriya sun sake zaɓensa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP. To sai dai a daidai wannan lokaci da shugaba Jonathan ke shirin isowa nan jihar Niger, jam'iyyar PDP mai mulki ta koka akan yadda ta ce ana tuge mata allunan tallar 'yan takararta a jihar. Alhaji Hassan Saba shi ne kakakin jam'iyyar ta PDP a jihar Niger. A billboard ɗinmu da hotunan 'yan takararmu ana bi ana yaga su wa'yansu ana ɗiban fenti ana watsa masu wa'yansu ana sa wuta ana ƙona su. Kusan san yake yi muku wannan abu? Eh gaskiya Bayan da za a yi wani dan mu ya je yana bata mana abubuwan da muke tallata 'ya'yan mu wanda kuma muka tabbatar cewa 'yan jam'iyyar apc ne ko kuma waɗanda suke fakewa da wannan jam'iyya suna mana banna amma kuna da shaida haka shaida irin wannan al'amari kasan ba a fili ake yin shi ba To sai dai tuni jam'iyyar adawa ta APC ta nesanta kanta daga wannan al'amari. Mr. Jonathan Batsa shine jami'in yada labarai na jam'iyyar adawar ta APC a jihar Niger. Jama'an da suka ce su yi musu karya sun suke cire musu billboard da kuma yan PDP wa'yan kasa PDP ita ke cin kanta wa'yanda ba su ba su kujera su tsaya takarar zaɓe ba. Su suke cire wa'yan billboard mu yan APC ina ruwanmu. Kenan ba ku ba ne. A dangane da batun zuwan shugaba Jonathan kuwa, kakakin PDP Alhaji Hassan Saba ya yi hannunka mai sanda ne ga al'ummar jihar. Mun yi imani cewa zai zo jihar Niger lafiya zai koma kuma lafiya, kuma duk ɗan jihar Niger da mu muka saba da zama da juna muna mutunta shugabanninmu, kuma shugaban ƙasa shugaba ne na Najeriya in yana yana karkashin wata jam'iyya ne a yau Allah na iya ba na wani jam'iyya gobe wanda kuma mu ma za mu bi shi in Allah ya yarda. Ita ma dai jam'iyyar adawar ta APC ta ja hankalin magoya bayanta game da wannan ziyara ta shugaba Jonathan. In ji Mr. Jonathan Batsa jami'in yada labaran jam'iyyar ta APC a jihar Niger. Yadda nake magana da kai muna burgu za mu shiga wawa za mu je babanna daga nan ko za mu shiga kwanta gora. Zai zuma mu ya koma mu ba mu nan. amma mutanen mun da suke jihar Naija muna ce musu idanunsu biyu ba zage-zage ba faɗa. Fatan jama'a dai 'yan siyasar su mutunta yarjejeniyar yin zaɓe lafiya da aka kula a tsakanin jam'iyyun a Abuja. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.